Luka Sura goma sha shida Yesu ya ce wa almajiransa, An taɓa yin wani mai arziki, wanda ya ba wakilinsa kaya ya lura masa da su, daga baya an kawo masa labarin yadda wakilin nan yana banza da kayan mai gidansa. Sai mai gidan ya kira wakilin ya ce masa, Me nake ji aka a kanka, ka kawo mini lissafin aikin da kake yi. domin ba za ka ƙara zama wakilina ba. Sai wakilin ya ce a ransa, Mai gidana zai kore ni daga aiki, me zan yi? Gashi bani da karfin noma, kuma ina jin kunya in fara bara. Yawwa, na san abin da zan yi, don idan an kore ni daga aikina, mutane su karɓe ni a gidajensu. Sai ya kira dukan mutanen da mai gidansa yake bin su bashi, ya tambayi na farkon ya ce, nawa ne mai gidana yake binka? Ya ce, garwar mai guda ɗari. Wakilin ya ce, ga takardarka, maza ka rubuta amsin. Ya kuma cewa wani, kaifa, nawa ne ake binka? Sai shi kuma ya ce, buhun alkama guda ɗari ne. Wakilin ya ce, ga ka kame da shi tamanin. Sai mai gidan ya yabi wakilin nan mara gaskiya saboda ya yi wayo. gama yan zamani sun iya bi da mutanen zamaninsu da wayo fiye da mutanen aski. Yesu ya ci gaba da cewa, Ina dai gaya muku, ku yi amfani da dukiyarku domin ku sami wa kanku abokai, ta aka in dukiyarku ta kare za a karɓe ku a gidaje na har abada. Wanda ya isa a amince da shi a karamin abu, za a iya amince da shi a babban abu ma. wanda yake mara gaskiya a karamin abu, zai iya zama mara gaskiya ma a babban abu. Idan fa ba ku yi aminci da dukiya ta wannan duniya ba, wa zai ba ku amanar dukiya ta gaskiya? Idan kuma ba ku yi aminci da kayan wani ba, wa ma zai ba ku wanda yake naku? Ba wanda zai iya bauta wa shugabanni biyu, ko dai yaki ɗaya ya so ɗaya, ko kuwa ya yi wa ɗayan aminci, ya rena ɗayan. Ba dama ku sa ranku ga abin Allah, ku kuma sa ga kuɗi duk gaba ɗaya. Da yake farisiyawa masu son kuɗi ne, da jin abin nan da Yesu ya faɗa, sai suka yi saki, amma Yesu ya ce musu, Ku ne masu son nuna a gaban mutane cewa, ku masu adalci ne, amma Allah ya san zuciyarku. abubuwan da mutane suke ba su girma su ne Allah baya ma son gani. Koyarwar Musa da ta annabawa ne abinda mutane suka yi ta bi har zuwa lokacin Yohana mai baptisma. Amma tun da haka yi wa'azin labari mai daɗi na mulkin Allah, kowa yana ƙoƙari sosai ya sami shiga. Duk da haka, zai fi sauki sama da kasa su shuɗe, da a ce ɗigo ɗaya daga koyarwar Musa ya ɓace. Duk wanda ya saki matarsa ya auri wata, ya yi zina kenan, kuma duk wanda ya auri matar da ta bar mijinta, zina ne yake yi da ita kawai. An yi wani mai arziki, wanda yakan sa riguna masu tsada, mai kalar jar galura, yakan kuma ci abinci mai kyau kowace rana. A kofar gidansa kuwa, akwai wani matalauci mai suna Liyazaru, wanda miki sun rufe jikinsa. akan kawo shi a kwantar da shi a nan kullum, shi kuwa yakan so ya ci ko daga sauran abincin da ya faɗi daga kan tebur na mai arzikin nan, har karnuka ma suna zuwa su lashi mikinsa. Ana nan sai talakan nan ya mutu, mala'iku suka ɗauke shi, suka ba shi wurin zama mai daraja tare da Ibrahim, mai arzikin nan ma ya mutu, aka kuma binne shi. ya je can gidan wuta yana shan wuya sai ya ɗaga kai ya ga Ibrahim daga nesa tare da Liyazaru, sai ya yi kira ya ce, Baba Ibrahim, ka ji tausayina, ka aiki Liyazaru ya sa yar ‘yasarsa a ruwa ya ɗiga a harshe na domin in ji ɗan sanyi, domin ina jin jiki a cikin wannan wuta. Amma Ibrahim ya ce, Ka tuna faɗana. a lokacin da kake a duniya, kana da abubuwa masu kyau, Lazarus kuwa yana shan wuya, amma yanzu yana jin daɗi, kai kuwa kana shan wa'ala. Banda wannan duka ma, tsakaninmu da ku, akwai wani katon rami mai zurfi sosai da aka shirya domin kada waɗanda suke son ketarewa daga can zuwa wurinmu su iya, kada kuma wani ya ketare daga wurinmu zuwa can. sai mai arzikin nan ya ce, To, baba, ina roƙonka, ka aike shi zuwa gidan babana, gama ina da ’yan uwa guda biyar maza, ya je ya yi musu magana, kada su ma su zo nan wurin azaba mai zafi. Ibrahim ya ce, Ai, ’yan uwanka suna da koyarwar Musa da littattafan annabawa, su ji abin da suke faɗa musu. Mai arzikin ya amsa masa ya ce, A'a, Baba Ibrahim, in dai wani ya tashi daga kabari ya je wurinsu za su tuba. Amma Ibrahim ya ce, Idan ba su ji abin da koyarwar Musa da littattafan annabawa suke cewa ba, kai, ko da wani ya tashi daga kabari, ba za su ji shi ba.